Babban bankin Najeriya CBN ya sake fito da sabbin kuɗi na Naira biyu masu yawa domin raba bankuna a sami ci gaba da hada-hada don sauƙaƙa wa jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta ƙara tsaurara bincike a kan gwamnan babban bankin Najeriya bisa zarginsa da suke yi kan ba da kuɗi domin yin ta'addanci da zamba. 'Yan sandan jihar Kebbi sun yi nasarar kama wasu matasa ɗauke da jabin sabbin kuɗi Naira kimanin naira miliyan goma sha bakwai daga kasashen ƙetare ku za ku ji cewa an sake samun girgizar ƙasa a ƙasashen turkiya da siriya a ranar litinin kanin labaran kenan ku saurara da fari yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni amina tarmamar A yau muna talata ɗaya ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijafiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da ɗaya ga watan Fabrairu shekara ta uku miladiya. Babban bankin Najeriya CBN ya tabbatar da cewa ya sake fito da tsohon takardun kuɗi na Naira ɗari biyu kuma ya rabawa bankuna domin 'yan Najeriya su samu ikon ci gaba da hada-hada da su. amma rahoton jaridar The Nation ya bayyana cewa babban bankin ya yi gum da bakin sa kan adadin yawan takardun naira biyu da suke fitowa zuwa hannun jama'a mafi yawan takardun naira biyu da CBN ke ikirarin ya fitar da tsofaffi ne da aka taɓa yin amfani da su kuma da yawansu an karɓe su daga hannun 'yan Najeriya lokacin shirin musayar kuɗi. wani ma'aikacin cbn ya shaida wa jaridar cewa adadin takardun naira 200 da ke yawo a hannun al'umma ya karu bayan umarnin da shugaban kasa ya bayar a makon da ya gabata mutumin wanda ya ki faɗin sunansa saboda shi da ba shi da hurumin magana akan lamarin ya ce sun raba tsofaffin da sabbin 200 a karshen makon nan ya ce rassan cbn a jihohin najeriya sun karbi takardun naira a ƙarshen makon nan kuma za su fara rabawa bankuna na kasuwanci haka zalika ya jaddada cewa bankunan sun karbi isassun takardun ɗari biyu da za su zuba a na'urar atm domin su isa hannun mutane sai dai ya ki bayyana adadin yawan takardun kuɗin da suka baiwa bankunan domin haka ne kadai zai iya gane tasirin da za su yi wajen rage raɗaɗin halin da mutane ke ciki To anan kuma kungiyar malaman addinin musulunci na kasar Yarbawa wato Concern Yoruba Muslim Scholars in Nigeria CYMSN ta bayyana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC a suwaju Bola Tinubu shine zai lashe zabe su shine zabin su. malaman sun shirya zaman addu'a ne na musamman don samun nasarar tinubu a zaben da za a gudanar nan ba da nan da 'yan kwanaki an gurfanar da taron addu'a ne a babban masallacin tarayya da ke birnin tarayya abuja karkashin jagorancin abdulrashid na yalike sakataren kungiyar olayya abidin ya bayyana cewa 'yan najeriya za su ji daɗi idan tinubu ya yi nasara a zaben ya bayyana cewa su kungiya su Kungiya ce mai aiki da samar da zaman lafiya a zaɓe kuma sun shirya addu'a ne domin neman Allah ya ba da zaman lafiya a zaɓen saboda lamuransu sun ta'azzara a ƙasar ya yi kira ga 'yan Najeriya da su guji abubuwan da za su iya haddasa rigima a lokacin zaɓen. Hukumar farin kaya ta DSS ta ƙara tsaurara bincike da nufin kamawa tare da gurfanar da gwamnan babban bankin najeriya cvn godwin emefiele a gaban kuliya bisa zargin ba da kudaden ta'addanci da zamba hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake aka ji sojoji na baiwa gwamnan babban bankin kasar kariya a gida da kuma ofishi a wani yunkuri na dakile kamun da ake sanyi masa bisa zargin da headquarters tsaro ta musanta biyo bayan yunkurin da ta yi a baya na cafke gwamnan koli na bankin jaridar daily trust ta rawaito cewa rundunar 'yan sandan sirri ta sake sabunta bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi masa da nufin kama emefele da ke gaban kotu domin fuskantar shari'a jaridar premium times ta wallafa cewa wannan wannan ta mara cewa kwanan nan wasu bayanai na musamman da ya samu daga takardun kotu kan cece-kucen da ake yi na neman emefele ciki har da bayar da tallafin 'yan bindiga da ba a san su ba da kuma mambobin haramtacciyar kungiyar kasar biafran wato ipob gwamnatin tarayya ta haramta kungiyar ipob mai fafutukar neman ballewa tare da kafa kasar biafra mambobin kungiyar sun kashe daruruwan fararen hula da jami'an tsaro a ciki 'yan shekarun da suka bata tare da wani kona alamomin hukuma kamar na 'yan sanda da sojoji da ofishin inec da sauransu a cikin rahoton da kafar yada labarai ta yanar gizo ta fitar an kama an kuma zargi emefele da yi wa gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari zagon kasa da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma aika wasu laifuka da suka shafi tallafin arziki da ke da nasaba da zagon kasa ga tsaron kasa najeriya ta kuma zargi gwamnan cbn da karkatar da reshen cbn wato nasal da kama shirin ancho barawas program na babban bankin masu kallon mu kada ku shafa kuna kallon labarin ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na mujallar matashiya tv za ku iya kallon mu a shafukan mu na sadarwa domin kallon shirye-shiryen mu da muke kawo muku a da yaushe domin na faɗakarwa nishaɗantarwa har ma da wa'azantarwa facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a twitter a tsayin matashiya ko kuma ku duba labaran kiran mu a yanar gizo-gizo a matashiya.com ko kuma ku turo mana da sako ko kiran waya don bayyana mana ra'ayoyin ko kuma abin da yake faruwa a yankunan ka akwai lambar waya mu kamar haka shida to bara mu karɓi wannan sakon tallan albishirin ku matasa samari har ma da 'yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando barkanmu da dawowa hukumar 'yan sanda a jihar kebbi ta kama wasu bata gari dauke da jabin sabbin kuɗi har naira miliyan goma sha bakwai yan sandan sun samu nasarar tafke bata garin ne a yankin wara cikin karamar hukumar ta kebbi da ke a yankin arewa maso yamma a najeriya kwamishinan yan sandan jihar ahmad magaji kan gora shine tabbatar da kama bata garin kwamishinan yan sandan na jihar ya bayyana cewa an kama waɗanda ake zargin ne a tashar mota da ta wara a jihar kebbi ya kuma bayyana cewa yan sanda sun samu nasarar kama waɗanda ake zargin zargin ne tare da taimakon mambobin kungiyar direbobin motoci ta nurtw da ke a tashar mota ta wara ya bayyana cewa waɗanda ake zargin da faruk zubairu ibrahim musa da salisu muhammad waɗanda suka fito daga ƙauyen gungun ta waye da chapaminin a ƙaramar hukumar ta gaski a jihar A nan kuma gwamnan jihar Osun Ademola Adoleke ya ce karancin sabbin kuɗin da ake fama da shi na sanya mutane cikin wahala inda yake cewa duk da matsayinsa na gwamna baya da sabbin kuɗi. Adeleke ya koka kan yadda karancin kuɗin ya sanya mutanen jihar cikin tsaka mai wuya inda ya ce yana bakin kokarinsa wajen ganin an yayyafa wa fitinar da ka iya ruwa a jihar. ya ce zai tabbatar da bankuna da ofishin babban bankin najeriya cbn na jihar sun samu kariya da yake jawabi ga jami'an cbn a yau talata ofishinsa da adeleke ya nuna damuwarsa kan karancin sabbin kuɗin inda ya kira ga cbn da su hukunta duk bankunan da ke da hannu wajen azabtar da al'umma ya kuma bayyana cewa gwamnatinsa ta shirya a shirye take da ta hada hannu da cbn domin musayar kuɗin inda ya gaya wa tawagar cbn ɗin cewa jihar na yin bakin kokarinta wajen ganin mutane sun kwantar da hankulansu gwamnan ya ce kwata-kwata babu sabbin takardun kuɗi duk da yana a matsayin gwamna ba shi da sabbin kuɗi balle talakawansa na jihar da kasashen ƙetare kuwa za mu ji cewa an sake samun girgizar ƙasa a lardin hataya da ke kudancin kasar turkiya da kuma arewacin siriya inda ta kashe mutane uku tare da haifar da wani sabon firgici bayan girgizar kasa a ranar 6 ga watan fabrairu ta yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 45 a kasashen biyu ministan harkokin cikin gida na turkiya sulaiman soluf ya ce mutane uku ne suka mutu sannan mutane 213 aka kai asibiti yayin da assyrian wise helmus ya ce sama da mutane 1,030 ne suka jikkata da wasu gine-gine da tuni suka lalace girgizar kasar ta ranar litinin ta afi a garin daphne na kasar turkiya da karfe 8 da minti 4 na dare tawagar afp ma sun ji girgizar kasar a lebanon hukumar kula da annoba ta kasar turkiya ta bayyana a shafinta na twitter cewa wata girgizar kasa mai karfin awo biyar da takwas ta biyo bayan mintuna uku kuma cibiyarta ta kasance gundumar bayar da agaji a kan lamarin dha ya ce an kai marasa lafiya da ke cikin kasashen kula da marasa lafiya zuwa asibitin filin jirgin da motar daukar marasa lafiya don ci gaba da jinyar su masu kallon mu duka duka a nan karshen labaran ya zo muku amarin edsa abubakar murtala ibrahim sai yanwa abokan abokanan aiki aisha abubakar dan gada tare da wancan nes din ator aqui. Zara, o mama Twinkie. Twinkie. masu kallon mu duka duka nan ƙarshen labaran ya zo muku a madadin etan da ya tace zo gare ku abbakar murtala ibrahim sai yan uwa abokanan aiki aisha muhammad dangada tare da taimakon zara'u muhammad tunki ni da na karanto amiyar mamar su nake cewa mu kasance lafiya.